Allah subhanahu wata'ala ya gaskiya da yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm karka bibi abin da baka da ilimi akai saboda galibi dan adam ya magana akan abin da ba shi da ilimi akai yakan fada cikin kuskure a wani lokacin wani ma yakan iya yin zagi sai zagin ya koma kan wani mai daraja ba tare da ya sani ba kamar yadda na ambata a cikin bidiyo na martani da nai ga wannan yarinya wacce take ta munanta ladabi ga Sheikh Aminu Ibrahim na nace sau da yawa mai sukar malamai mai sanya ci sabular malamai yakan faɗi magana da take koma kan manzon Allah ba tare da ya sani to wannan magana da wannan yarinya ta faɗi akan Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bincike ya tabbatar da cewa ba ma Sheikh Aminu Daurawa ne ya fara faɗi ba sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ne ya fara faɗa abin mamaki duk abin da Sheikh daurawa ya faɗa maganar sayyidina Ali ce ya kawo ya faɗi to ka gani yanzu an faɗa cikin wani rami na halaka wanda ba a san da shi ba abin ban haushi wai har da yan shi'a a cikin masu biyawa wannan mata suna suka saboda bambancin bangaranci sai gashi hatta a su na ci karo da wannan magana daga cikin da na Ali bin Abi Talib a nan gurin al-Imam al-Qurtubi ya ruwaito sannan a littattafan yan shi'a malamin su al majlis ya rawaito a cikin Biharul Anwar nan bayan littafin Qurtubi na al-Imam Sa'labi ah, mai tafsiri da sauran a'immatu ah, tafsir daga cikin malaman sunna sun ruwaito wannan magana shahararriyar magana ce ta hikima daga cikin maganar sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu bayan ma sayyidina Ali bin Abi Talib cewa gaban mace yana wari an faɗa da yawa Sheikh Albani Zaria ya faɗa malama Juwariya ta faɗa bayan ita wata shahararriyar social media likita mai suna Dr. Na'ima ita ma ta yi magana barin karanta muku maganar kuma in sa muku hoton shafin a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin suratul Hadid al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ke cewa wa an ali radiyallahu anhu qala li ammar an karbo daga sayyidina ali bin abi talib cewa ya gaya wa ammar dan yasir yake cewa la tahzan ala dunya fa inna dunya sittatu ashiya kada duniya ta dada ka da ƙasa kar ka rika bakin ciki akan duniya domin duniya abu shida ce ma'kulun wa mashrubun wa malbusun wa mashmumun wa markubun wa mankuhun ba komai bane duniya face ɗayan shidan nan ko dai abin da ake ci ko abin da ake sha ko abin da ake tabawa a ji taushi ko abin da ake shaka a ji kamshi ko abin da za a hau ko abin da za a aura haka kuma ana iya fasar almankohu da abin da ake shiga cikinsa wato mafi girman abin da ake hawa da abin da ake shiga cikinsa kenan yana magana akan mafi girman abin da ake hawa dabba ce mafi girman abin da ake shiga cikinsa al'aurar mace yake cewa fa ahsanu ta'amiha al-aslu wa huwa baziqatu dhubaba mafi daɗin abincin duniya shine ruwan zuma shi ko ruwan zuman nan kashin wani ƙwaro ne ya ce wa aksaru sharabi halma'u stawi fihi jami'ul hayawan mafi yawan abin shan duniya ruwa ne shi ruwa mutane da dabbobi duk suna sha wa afdalu malbusi haddibaju wa huwa nasjududa mafi kyawu mafi ficin tufarta shine tufafin dibaji kuma abu ne da tsutsa saƙa ce da aka yi daga tsutsa wa afdalul mashmumi almisku wa huwa damu fa'ara mafi kyawun abin da ake shaƙa mafi daɗin turare shine turaren almiski shi ko turaren almiski ana yin sa ne da jinin wani bera wa afdalul markubil farsu wa alaiha yuqtalur rijalu mafi ficin abin hawa a duniya shine doki yana nufin a wancan lokacin amma kuma akan dokin ake kashe mazaje in yanzu ne sai a ce mota mafi kyawun abin hawa shine mota ko jirgi to amma kuma akan mota din ake kashe mutane ta hanyar me ta hanyar hatsari mota ta ɗauke ka ta fata-fata da kai yake cewa akbarul mankohin nisa mafi girman abin da ake shiga cikinsa sune mata wa huwa mabalun fi mabal wajen fitar fitsari ne yake shiga cikin wajen fitar fitsari yace wallahi innal mar'ata la yuzayyanu ahsanuha yuradu bihi aqbahuha yace wallahi mace akan kawata ana kyalanta mafi kyawun abin da ke jikinta fuskarta ana nufin kaiwa ga mafi munin abin da ke jikinta wato al'aurarta Allahu akbar wannan magana tana cikin tafsirin al-Imam Sai da na Ali ya gawa Ammar bin Yasir tana cikin littafan addini to ina waɗanda suke fakewa da su masu ilimi ne su fito suna zagin shak Aminu Ibrahim Darawa akan maganar da ya faɗi take da asali a littafan addini balma ɗaya daga cikin imamai da kowa ya yarda da jalalarsa na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shine ya faɗa da haka na faɗa lamari na addini lamari ne na malamai idan kai ba da ahalin ilimi bane ka kiyaye saka baki akan abin da ya shafi malamai sau da yawa kakan soki malamai akan abin da asali manzon Allah ne ya faɗi ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar da na faɗa abin mamaki wai har da wasu daga cikin shi'a saboda bangaranci sun samu dama za su more to sai su koma ga ta nan a cikin manganin sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu baya ga haka yan uwa ba fa Aminu Ibrahim rawa ne ya fara siffanta gaban mata da kazanta bayan ma sayyidina Ali bin Abi Talib cewa gaban mace yana wari an faɗa da yawa Sheikh Albani Zariya ya faɗa malama Juwariya ta faɗa bayan ita wata shahadar ya social media likita mai suna Dr. Na'ima ita ma ta yi magana kai da mutane da dama bari in sanya muku sarkar jerin waɗannan mutane da suka yi magana kan warin gaban mace ina mata masu fama da ɗoyin farji ya ƙare samu zuma ki tsarki da ita kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shikenan tsarki ya tabbata ga Allah na mace ki bari bari cikin ki na wari tulare tulare nan duka kila da su cikin daki kila kukunna eh, turaren wuta yana shi shiga cikin riganki in kika zo kusa da shi ga jigida da yawa jikinki kila kakkara mai wani duwawu kila zuzzugawa ki ta sa kananan kaya cikin gida haka ake yi haka da ake ki ki gara miji amma ki kila zama ki ba ki gara jikinki ba ki komi ga gashi ba ki wani kisho ga gashi barkate eh, kwarkwata kwarkwata cikin gashi haka kare ka kwanta kan laferu ma laferun duka ya biya yi toyi kasan wandon nan yayi yayi wani doyi doyi kagan wani kasan wandon ma wani kashi kashi ma tattaba wurin kanzon kashi na wurin eh kai ma da ka shigo ka zo kai iske ta wani wandunanta da ka gan kaman ya wani yayyage ka san su mata ta mu gaban su ruwa na fitowa yasa na mace in ta fita da safe kamin ta shigo marance gabanta duka ya jike don su naturally haka Allah ya yi su yasa wandunan sun nan ba wuyan ya lalace yasa na mace da yawa ba su cika son wando fari ba ka te ka sai mata set nan wani akwai wannan akwai fari amma na farin in tana gida kawai za ta tasawa in ta fita ta fito waje ta zo duka kagan farin ne ya zama ya zama kaman kaman an dama kaman an dama biya eh duka ya yayi doyi su natural haka Allah ya yi su gaban su na ruwa gaban su na ruwa shi yasa na mace in ba ta wanka so bi ko so uku na ran sai da Allah tana wari ne tana wari ne ba ta wanka so dai so bi ko so uku tana wari ne na mace Allah son kowanne ta mata wanka saboda su naturally jikin su do ina da wannan abin za ka ji mace gabanta yana wari to yawan cin ɗanyen albasa shi ma yana haifar da wannan matsala abin da yasa nake ƙara maimaita wannan bayani na wani ke kuma ƙara jaddada shi saboda yadda na samu sakunkunan mutane maza suna complain akan me yake haifar da wannan matsalar domin zaka ji mafi yawanci matansu suna fama da wannan matsalar shi yasa na ƙara maimaita wannan darasin samun kanunfari kanunfari shi karan kanshi kawai idan kina zuba shi a cikin garwashi kawai kina tsuguno da shi da ikon Allah zaki rika jin jikin kina kanshi bayan nan ana hayakin gaba da ganyen na ana bushe shi ganyen na anan busasshen nan shi ma yana ɗauke warin jiki wa ya mace bayan nan garin kuka tsakin kuka shi ma mace tana tsarki eh, tana hayakin gabanta da shi yana ɗauke mata wari bayan nan raken na da muka sani busasshiyar rake ki sha rake totuwan eh, dusan raken ki ajiye shi ki busar da shi ki haɗa shi da kanunfari ya riga tsugunno da shi wallahi tallahi shi ma da ikon Allah yana wa mace wari to kin gani ba sai lallai kin ce kin tara kuɗi tukunna kafin ki zo ki ce wai zaki ɗauke warin ki ba to kun dai ji to duk da wannan bayanai akwai wacce ita kuma cewa ta ma ana sa sosan waya a rika wanke gaba kai har da masu sa dutse na goge kaushi su rika wanke gaban su don ya daina wari bar in sanya muku jawabanta ku saurara assalamu alaikum yan wana mata wai me yake damu mu ne wasu muna amfani da soso in ku ga sosan kamar sosan karfe wasu har irin wai dutsen goge kafan nan wai suna amfani da shi wai suna wanke irin gaba gaban su su da wai datta zai fita my darling dan Allah da annabi wajen zai dinga fushi wajen zai dinga fushi and idan wajen na ya fushi ba za ki ji daɗi ba fa you're going to be so unhappy if that place no get joy you are not going to be happy also so dan Allah dan annabi Madina abin da ya kamata mu yi amfani da shi tafin hannu kawai mace da saka sabulu ta wanke tafin hannunta kuma sabulu ya zamanta bashi da kanshi kuma mild ne wato bayi da karfi sosai ta wanke gaban gaban ba ciki na ce ba gaban inda gashi ki ne kamata da Allah mata mu daina amfani da wannan wajen nan ba zai ji daɗi ba fa kuma idan ma kina so ba sai kin saka wani sabulu ba ruwa kaɗai ma ya isa da Allah mu kiyaye to kaga kenan ko a cikin mutanen da muke rayuwa ba ma sai an koma kan sayyidina Ali da Abi Talib ba ba Shak amiri da Rani faru ba duk waɗannan mutanen sun yi maganganun su kafin shi har da ma Shak Albani wanda shi tunai ya riga mu gidan gaskiya bayan haka yan tallan magani waɗanda suke yaya ta wannan maganar da masu yada zancen batsa to kaga duk irin wannan yana nuna ma jahilcin mutane a fili da mugun nufin su ga addini duk waɗancan da suka yi waɗannan maganganun a baya waɗanda ba kamar misali yan tallan magani da masu yada zancen batsa da za su yi ta magana a kai ba za ka taɓa ji sun fito sun soke su ba sai da malamin addini ya yi sannan za a faɗa masa saboda me sharri ake nufi da al'ummar so ake a rufe magana bakin malamai daga magana a rasa mai cewa Allah ya ce annabi ya ce a bar 'yan iska 'yan fina-finai da mawaƙa da 'yan jaridu waɗanda ba su san halal ba ba su san haram ba su ne kawai ba su faɗa a ji kaga shikenan addini ya rushe makiyan mu sun rusa mu da mutanen da suke magana da yaran mu wanda dama annabi ya gaya mana tun a baya ire-iren su yace masu kira ne zuwa ga wutar jahannama duk wanda ya amsa musu za su tunkuɗa shi ciki da haka duk wanda kaga yana ragewa malaman addini kima yana kira zuwa ga abin da zai sa a ga malamai ba komai ba ko ba a mutanen kirki ba wallahi munafiki ne ya sani ko bai sani ba me kira ne zuwa wutar jahannama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi Allah kai mana maganin ire-iren waɗannan fitunu wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa